ayyukan raba katocin masu zaɓe na kankama da kyau sai dai har kawai yanzu ba a rasa 'yan matsaloli da su taka kara su karya ba duk da abin akwai tsari a ciki malam sadisu abdu dan kwamitin raba katocin zabe kuma mai larwai a cikin kungiyar indh wasu mutanen gaba ɗaya suke tahowa kowa su yake samu gaba ɗaya to nan ne ake samun yan matsaloli cikin jerin sunayen masu zaben ba a samu matsala ba eh gaskiya an samu matsala tunda eh, akwai karce kama eh, sura bildi da maza dujika da zarya da nuvo kare inda shine da aka ruba sunaye eh, saboda mu wani tsari ne kai eh, ba muna eh, taɗaɗa kanmu ba mu kartoci da aka ba mu su sai da muka je muka yi lissahin su dukansu muka diba muka ga kamar masu zaɓe nawa ne kan nan da muka zo muka kilga katocin kamar nan buzu dan zambaɗi da muka zo muka lissafa eh, masu zaɓe nawa ne aka rubuto kuma sai muka lissafa kartocin katocin da muka lissafa sai mu samu wasu an yi ƙari to wannan ƙarin sai mu janye su mu san mutum nawa ne ke zaɓe kati nawa ne ke gare mu don ka suna nan mun hidda tasoshi da dama ne aka keɓe walau a gidan masu ungoyi ko kuma gidajen samariya kai kaka amsar katocin zaɓe ke tafiya a sabon gari. no alhamdulillah ga shi da yanzu mun zo amsa. ka samu? eh ba muna bisa lagi da ba mu samu ba. to ya kaga ta ko kuma tsarin ba da katin. ana da bakin gwalgwado kowa na fahimta. na samu tau a ta madan ban same ta ba amma ita ce ita ma nake zan zan diba na in gani ina same ta hakika an rubuta ta an rubuta ta ba ni ma na samu ta tauran ta yayu na ce da ta madan ita nake nema eh ga ta nan dai mana jira alama akwai layi dogo a ba layi dogo ina sa ka samu katin ka insha Allah suma masu ungoyi na ya bakin kokarin su wajen taro talakawan su sa a wannan katoci mai unguwar maraɗa malam kabiru ma'azu maradi to gargadin da za mu yi duk wanda Allah ya sa tunda da yanzu ma kowa na da labari an fara raba kati yanayin kiran da za yi jama'a kowa ya kokari ya zo ya amshi katin shi kuma in za ya towa ya to da takardun da aka yi mai raisan sama in fasfor ne in takarda haihuwa ce in libari ne da ya gwaji wannan takarda ita ce shaida an rubuta shi ga lamba ta ga komi. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani. ku yi zaben adali domin shi ne mai tausan ƙasa mai wa ƙasa mai bautawa 'yan ƙasa domin shi ne mai tausan gida mai wa gida mai bauta